sannan ga wani sabulu kuma na tsarki ne na tsarki ne uwar gida infection din yana damun mu tsakani da Allah infection din mazaje da yawa suna korafi akan matayensu uwar gida kin gan shi sabulu ne ake tsarki da shi bayan maganin infection da yake yi sannan kuma yana matsa gaban mace yana hana ta kamuwa da wasu ƙwayoyin cututtuka da zai kama gaban mace saboda wannan farjin na mace wannan gaban na nata shine fa ginshiki gaba ɗaya rayuwar zaman aure in kika bari ya lalace komai naki ya lalace komai naki ya lalace uwar gida yana maganin infection yana dawwamar miki da ni'ima sannan kuma yana tsuke gaban mace kin shi na sabulu ne ga sunan kala kala babu abin da zaki zo kamar yadda na gaya miki uwar gida wannan haɗin gashi nan a cikin a cikin akwatin kamar dodon koɗe gayi nan na gaya miki yana magance miki wannan matsalar ta infection yana ƙara miki ni'ima sannan yana matse gaban mace wannan da kuka gani gashi nan zan buɗe miki za ki ga yadda yake a ciki matsi ne gashi nan kin ganshi kan ki ganshi fa dan karami ki raina shi aikin da zai miki ba karamin aiki zai miki ba zai miki aiki na gari zai kuma sama miki duk wani farin ciki da kike son na zaman gidanki na aure wannan da kike gani to yadda zaki haɗin shi shine zaki samu zuman ki misali mu kaddara a ce wannan zuma ne ta kawo kamar daidai nan haka zaki dan sa zuman ki daidai nan haka rabi sannan zaki ɗauki maganin nan zaki sa shi a ciki tabbatar da yanar ki a ciki to a koda yaushe zaki rinka lakuta kina lakutawa kin gane ai zaki rinka dan lakutowa kina insatin kina matsi da shi ta yaya za ki iya matsa shi haka kuma za ki iya matsa shi a cikin auduga yadda dai zai shige ki mu dai bukatar mu a samu abin da ake so to kin gan shi nan wannan haɗin yana da matukar amfani ga uwar gida ki zo ki gwada ki jaraba yawwa kar ki bari a baki a baya kowane magani ne a nan daga muku ya kamata a ce duk kun zo kun same shi kun yi amfani da shi yadda ya kamata domin samun kwanciyar hankalinku tare da natsuwa a cikin gidajen mazajenku da na ganin cewa kun kama mazajen ku a hannu ba wai kun sake su saka saka ba sun tafi suna yawo kwararo kwararo lungu lungu ba su gidan waccan mata yau gobe ba su ga wannan mazawara ba su ga wannan sannan kuma abu na gaba uwar gida ga wani haɗi wanda muka mishi lakabi da matar gwamna matar gwamna wannan wani haɗi ne wanda yake jawo hankalin namiji akan mace wannan haɗin matan gwamna gina ya kwace an ce matan gwamna ai san cewa to fa za a yi mulki za a yi mulki za ki kasance kina juya mai gida ba wai kuma za ki amfani da wannan maganin ba na ganin ki samu kan mai gida kin mallake shi sai kuma ki amfani da daman ki rinka musguna mishi kina wulakanta shi saboda kin ga cewa yana lallaba ki yana samun abin da yake so yana samun kina gamsar da shi yana jin daɗin mu'amalar ki to kuma suke amfani da wannan daman ki zo kina wulakanta shi a'a zaki mishi biyayya kamar yadda aka tsara a zamantakewan aure saboda darajar ki za ta ƙara ƙaruwa zai ƙara lallaba ki da kin ce mhm, zai ce me yake faruwa kurum zaki ji duk inda a kika ce kina son abu fa sai inda karfin shi ya kare kar ki amfani da wannan haɗin maganin matar gwamnan ki ce zaki musguna mu mai gida a'a Allah ma ba zai barki ba saboda haka uwar gida ki amfani da wannan na ganin kin kare kanki kin kuma guje ma wani wulakanci na ɗa namiji ki zo ki jaraba wannan haɗin da matan gwamna zan so ki gwada zan so ki jaraba duka magungunan nan da nake ɗaɗɗaga muku kowanne zan so a ce kun gwada kun gwada amfanin shi za ku ji daɗi za ku ji yadda za ku gamsar da masu gida ba kuma wani sauran faɗa tsakanin ki da oga saboda kin riga kin gyara HQ ɗinki nan ne dama inda ake samun matsaloli a wurin masu wani miji fa shi ba ruwan shi kin iya girki menene a'a a'a shi dai kawai dai in ya shiga ya ji daɗi shi ne damuwar shi to kuma baki gyara wurin ba ya za a yi ki gane hakan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 ta bushewan gaba duk inda aka taba a jikin ka zaki ji ba wani abu da zaki ji yayi dan wani dan ba da taimako wanda za a ce an yi harka cikin lafiya da to uwar gida ki zo ki gwada wannan kewaye din yana taimakawa sosai wurin ganin an shige lafiya lau ba tare da wasu targowa hanya ba kai duniya abin mamaki baya karewa abin mamaki baya karewa <laughs> uwar gida wannan <laughs> wannan wani sirri ne yake cikin wannan pant din dan kamfanin da kuka gan shi a ciki shi ma akwai wani sirri da yake cikin shi wannan pant din kake raina shi amfanin da yake cikin shi amfanin da zai miki ke kanki ke kan karan kanki sai ki sha mamaki yanda zaki amfani da wannan pant din shine zaki sa shi idan kika sa shi a jikinki ya miki kamar awa daya kafin ki je ga shimfiɗin mai gida sai ki cire shi wannan amfanin abin da ake so ya sadar a jikinki ya shiga har ya yi amfani a yayin da kike saduwa da mai gida a lokacin zaki gani wannan awa ɗayan da ya yi an samu abin da ake so zaki rinka sa shi a koda yaushe kuma ba wai in kin sa shi bane lokaci ɗaya gama amfani a'a in yayi datti zaki ɗauke shi ki wanke zaki ci gaba da sa abin ki a da yaushe yana da matukar amfani wannan fat ɗin da kike ganin shi ba wai fat ɗin kawai bane a'a akwai wani sinadarai da ke cikin shi idan kin zo kin ansa kin jaraba za ki ji abin da nake gaya miki saboda duka wa'annan magunguna ingantattu ne kuma nagartattu ne kuma amintattu ne burin mu dai ku kasance kun zo kun gwada kun jaraba saboda in kun ji daɗi za ku gaya mana kusa da ku kuma yawwa wannan kenan sannan abu na gaba ina son yi magana akan masu matsalan nan ta nono za ga wasu su ce sun sha kaza sun sha kaza na sha receiving calls sosai akan mata da suke fama da wannan matsalolin su ce min da Allah me za a sha a game da nono na ina son ya ƙara girma ina son ya ɗanyi ɗan cip cip ina son kar ya zube ko ina yi yaye ko wani abu to ga wani ingantaccen haɗi da muka yi na haɗin gulba, na gargajiya ne gashi nan gashi nan kin na uwar gida haɗin gulba ne domin gyaran nono ko kina so ya girma ya ƙara girma ya cicciko ba tare da ya tamuke din nan ba ya lagube ya zama gaman silifas a'a in kina son ya cicciko ko kina son ya tsaya miki cap cap kamar madaidaici ga wa'inda suke son ya ƙara musu girma wannan marfin da kuke gani a sama za ki buɗe shi za samu kofinki za ki zuba ko marfi in kika ɗiba marfi ɗaya ki zuba marfi biyu ki zuba har sai kin sa marfi goma sha biyu ga masu son nonon sai ya ƙara girma kenan marfi goma sha biyu za ki auna ki sa a kofi ki auna ki sa a kofi ki jijjiga shi kafin ki sha ki jijjiga shi kafin ki amfani da shi ki kika sa marfi goma sha biyu za ki rinka sha a ko da yaushe a kullum za ki rinka shan shi ga masu son kuma nonon su yayi cip cip cip ya dan tsaya da madaidaici dai shi bai zube ba kuma wannan kullu da kullu da ake son na nono bai zube ba bai tamuke ba har ya ja miki wannan ah, bakin jini a wurin mai gida don wani ah, mai gidan babu abin da yake so a jikinki in ba wannan nunin ba to kuma me zaki na ganin kin gyara wannan nunin ba tare da ya canza kamanni ba saboda in ya canza kamanni ba oga zai canza miki ga masu son ya tsaya daidai daidai madaidaici zaki amfani da marfi uku ne kacal zaki sa ki auna har su uku zaki rinka shan shi shi ma a kullum cikin yardar Allah cikin hukuncin Allah cikin dankalin lokaci duka an sa wannan product haka guda biyu ina mai tabbatar miki kafin kuma ki gama shan wannan guda biyu kin samu yadda kike so ke kanki zaki zaki zaki rinka sha'awar kanki in kin sa kaya ga yadda suka fito suka tsaya daidai daidai ballanta na kuma mai gida wani gida a nan zan tsaya da wasu bayanai da zan muku saboda yanayin lokaci da fatan za ku tara a shiri na na gaba don jin sauran bayanai akan ingantattun magungunan mu don in kun lura ga sunan da yawa ba wai na ƙari ne. har yanzu kaɗan nake tsungulo muku a ciki ina muku bayani a kansu tare da fatan zaki zo kuma zaki gwada zaki jaraba in kin ji daɗi zaki faɗa mana kusa da ke zo min su ma su zo su tuntuɓa a basu nasu akwai namban waya kamar ko da yaushe yana da ana display din shi akan akwatin akan wayan ku da kuke kallon duka videos din mu akwai namban waya za ku iya kira ku tuntuba domin karin bayani domin kuma yadda za a yi ku samu wa'annan magungunan namu da fatan za ku tara shiri na na gaba domin jin ci gaban shirin ta ku har kullum na fi set da fatan za ku wani lafiya a kuma rike masu gida lafiya tare da biyayyar aure na barku lafiya